الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التأمين خلف الإمام قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب قال ابن نعم. شهاب قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يودر رسولنا 30 تركينا أتكن موفاة إمام مالك آه رحمه الله يو sha takwas ga watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1428 wanda ya dace da ranar 31 ga watan 8 ta shekara ta 2007 ta miladiya za mu tashi a babin da ya zo wanda imam malik ya ce ya kira shi babu ma ja a fitta amini khalfal mala'a khalfal imam babin hadisan da suka zo akan yin ta'amini a bayan liman at-ta'amin masdarin ammana yu'amminu wa huwa qawlu amin shine mutum yace amin shi ake nufi da amin shi ko amin kalma ce abinda ake ce ma ismul fi'il ne suna ne na aiki a wajen a lugar larabci kamar inda zaka ce sah ma'anarsa uskut don ka ce amin ma'anarsa allahumma stajib Allah ka amsa allahumma stajib lugha biyu ne ko ka ce amin ko ka ce amin sun zo amma bitakhfif in ka ce amin bit tashdid ka canza shi ka ce kenan me nufi ni me nufi ne wala amin albayt haram to ba shi ba wannan ake nufi ba anan wannan wanda ake nufi amin bit takhfif karka ce amin kai tashdidi akan mim in kai ka canza ma'anar sa to wannan imam malik zai kawo mana abin da ya zo na yin cewar amin a bayan liman قال حدثني يحيى عن مالك امام مالك رويته وانا حديث دغ يحيى دغ عن ابن شهاب دغ ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن دغ سعيد بن المسيب ده ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف annahuma akhbarahu cewa su biyu sun gaya ma ibn shihab an abi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza an manal imam fa aminu idan liman yayi yi ta'amini idan liman ya ce amin fa aminu kuma ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi domin wanda cewarsa amin ta yi muwafaka da cewar mala'iku amin to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa qala ibn shihab ibn shihab malamin imam malik yace waƙa na rasulalahi sallallahu alaihi wa sallam ya kulu amin banza na ta lalace salama ya kasance yana cewa amin wannan ishara ce daga imam malik kan fassara ne atta amin atta amin ma'anarsa ka amin domin an yi saƙa ne wasu sallade inda akwai liman masu salla wato nau'i biyu ne da liman da mamu in akwai liman ne ina cikin sallar jama'a ne in ko ba cikin sallar jama'a bane to da faɗ. wanda yake sallah shi kadai to idan an mana liman yana cewa amin ko baya cewa amin wannan zahirin wannan hadisin yana faɗa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ammana al-imam idan liman yace amin to waɗansu malamai suka ce a'a hadisin da zai zo na baya wanda yake wannan shine ra'ayin waɗansu malaman mazhabar Imam Malik cewa liman baya cewa amin tunda shi liman mai addu'a ne sauran mutane su suke amsa addu'a su suke cewa amin amma shi liman ba zai ce tunda liman yana addu'a ne tunda makasudin cewa amin a wato samun neman Allah madaukakin sarki ya karbi addu'ar da ake a cikin karatun Fatiha ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim to suka ce liman shine yake faɗan wannan addu'a saboda haka haƙƙinsa shi ya shiru ‘yan baya mamumai su su amsa saboda haka suka ce abinda ake nufi da idan an mana imam ai idan qala ghairil maghdubi alaihim walad dallin idan ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dhalin to sai ku ce amin amma shi ba zai ce amin ba to amma kaga ibn shihab a karshe ya kawo wannan riwayar cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qulu amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ya kasance yana cewa amin wa huwa sahih kuma akan sa jamaahirun malamai suke eh, mataban shafi'iyya kenan da matabar imam ahmad ibn hanbal da kuma ah, matabar hanafiya cewa liman yana cewa amin da kuma ita ce riwayar mutanen madina daga imam malik almadaniyuna min ashabi malik da yake wato masabar imam malik almajiransa suna da yawa akwai almadaniyun yan madina kenan irin su abu mus'ab abu zuhri irin su ibn almaji su ibn ibn nafi akwai misriyun mutanen misra wanda daga nan ne aka ɗauki masabar imam malik da yan almagrib suka ɗauka. wato 'yan morocco kuma ta gangaro mana cikin afirka wanda babban babban wanda ake ji da shi a wannan mazaba shine abdurrahman ibn al-qasim akwai ma akwai kuma abdullahi ibn wahab da kuma da kuma al-ashhab sannan akwai al-baghdadiyun yan baghdad akwai al-basriyun sannan ma akwai khurasaniyun wanda yake su ba su da yawa sun fi shahara hadisan malik bisa ra'ayin malik hmm. amma yan basra su abin nan kenan wanda daga baya babban wanda yake a wannan matsaban shine Ismail Ismail al-Qadi akwai kuma yan Baghdad wanda yan Baghdad su kuma sun su ma suna da karfi wajen janibin hadisi wanda yake duk daga bayan mazhaban nan duk sauran waɗanda suka ɗauki wannan ra'ayi na Imam Malik sauran almajiransu da suka yaɗo a waɗannan wurare rukon su da mazhabar Imam Malik ta rauni ya zamanto mazhabar Imam Malik ta fi karfi a Misra da Afirka da Andalus daga kuma yawanci kuma riwayar ibn al-qasim ita tafi shahara a nan wajen to amma riwayar madaniyun su sun ce amma a riwaya a wajen su liman yana cewa amin amma riwayar ibn al-qasim wadda ita ce mashhura a matabar imam malik ba liman baya cewa amin haka za ku gani ma yawanci altafan fiqh altafan mm, fiqh kamar su muktasar da sauransu liman ba zai ce amin ba a inda yake bayyana karatu sai dai a inda yake asirta karatu zai faɗa amma inda yake bayyana karatu ba zai ce amin ba to annabi sallallahu alaihi wasallam nan wannan sarihi ne akan cewa liman yana cewa amin yace idza amana al-imam idan liman yace amin fa aminu kuma ku ce amin a wato kun ga anan kenan akwai mashru'iyyar mutum ya ce amin amma wannan ba wajibi bane duk da yake umarni ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan liman yace amin kuma ku ce amin ba wajibi bane abin da ya sarrafar da shi daga wajabci shine hadithin musi'u salati wanda yake bai yi sallah daidai ba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi koya masa sallah bai ambata masa cewa cikin sallar nan akwai karatun amin ba haka zalika wannan abin nan a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar dalilin da yasa za ku ce amin saboda wannan falalar da ke ciki ta cewa amin yace fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika wanda cewarsa amin ta muwafaka ga faɗin amin na mala'iku gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa al mala'ika wa anna mala'iku ake nufi wato <clears throat> waɗansu malamai sun ce ana nufin mala'ikun da suke halartar sallah su ne al muta'aqibuna wanda suke zuwa sallar la'asar da sallar asuba kusan akwai mala'iku da suke sakowa sallar la'asar hmm, wanda su ne za su kwana tare da mutane ba za su tashi ba sai sallah asuba lokacin kuma wanda za su zo su yi ni da mutane za su sauko sai su yi handin oba saboda haka waɗannan sun zo lokacin sallah sun tashi lokacin sallah in suka je sai Allah ya tambaye su a na hali kuka samu bayina sai su ce atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun mun zo musu suna sallah mun bar su suna sallah sune almutaaqibuna yataaqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar da waɗansu malamai suka ce waɗannan mala'iku su ne suke cewa amin din waɗansu kuma suka ce a ba su kaɗai ba har da ma mala'ikun da suke tare da kowa da suke rubuta aiki alhafaza masu rubuta aiki mutum ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to waɗannan mala'iku su ne suke cewa amin amma abin da ya furin jaye shine cewa dukkan waɗansu mala'iku da suke halartar sallah sawa'un mun san su ko ba mu san su ba na sama ko na ƙasa musamman ma akwai hadisi na akwai hadisi da yake nuni ga haka duk da yake mursal ne amma mithluhu la yuqalu bil ra'i ba fadan sa da ra'ayi hadithin ikrima da yake cewa idan mutanen idan mutanen ƙasa suka yi sahu za su yi sallah to mala'iku ma suna yin sahu irin nasu kowace mutanen ƙasa suka yi sahu za su yi sallah mala'iku su ma suna yin sahu irin na mutanen ƙasa su yi sallah idan liman ya ce amin su mala'iku nan da suke sama sai su ma su ce amin to wanda amin ɗinsa ta daidai da tasu ta yi muwafaka da tasu to zai shiga Allah zai gafarta masa sau da haka abinda ake nufi da mala'iku ɗin mala'ikun sama da ma kuma na ƙasa wanda suke halartar sallah duk suna cewa amin abinda ake nufi kuma da dacewa almuwafaka nan malamai sun yi saɓani mafi zahirin ma'anarsa shine wato lokacin da suke faɗa ya zama to kai ma wannan lokaci kake faɗa baka yi jinkiri ba baka riga su ba kar ka riga liman cewa amin kar kar ya faɗa kai kuma kana can kana tunani kana kama tasha baka faɗa ba ya zama to lokaci ɗaya ne abinda ake so kenan shine almuwafaqa fil abin nan fil zamani wal hay'a wadansu kuma suka ce abinda ake nufi da muwafaqa kai daidai da mala'iku wajen ikhlasi domin mala'iku yayin da suke cewa amin din nan da gaske suke yi roƙa ma muminai suke yi suna cewa Allah ka amsa addu'ar wa'annan muminai ka shirye su hanya ma madaidaiciya da gaske suke wannan addu'a to wanda shi ma ya ce amin da wannan gaskiyar nufin a cikin zuciyarsa ne zai samu wannan lada amma wanda kawai ya faɗa a harshensa ba za a ce ya yi daidai da sai mala'iku ba domin su mala'iku suna nutsuwa a cikin ɗa'a ba sa gafala daga ɗa'a ba sa zamantowa masu rafkanwa a cikin ibadatu su suna ibada fuskantar Allah suke ta gaske to muwafaka da su shine kai ma ka fuskanci Allah da gaske wajen faɗan amin wannan <clears throat> ma'anar farko shi suka firin jayarwa saboda zahirin nas domin maza ala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na Abi Huraira yana cewa idan qala al-imam ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin eh, fa innal fa innal mala'ikata taqulu amin wal imamu yaqulu amin fa in wafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira faman wafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama ma taqaddama min dhanbi idan liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin ku ce amin domin mala'iku suna cewa amin a wannan lokaci liman ma a wannan lokaci yana cewa amin wato to kuma na ku cewar amin din ya zamanto a wannan lokaci ƙaunin ake so ya zamanto ɗaya a zamanto duk baki ɗaya an yi shi da lafazi ɗaya saboda haka aka rinjayar da wannan amma shi ma ɗaya ma'anar ta muwafaka wajen ikhlasi ba a abin korewa ba ce domin shi shine maqsudi Allah maɗaukakin sarki ba abinda kuke faɗa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya kallon aikin ku da surorinku abinda Allah yake kallo zukatanku ne saboda haka abinda ke cikin zuciya shi Allah yake dubawa gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa al-ghufran shine wato arifi wato ya zamanto mummunan tasirin zunubi ba zai samu mutum ba kuma ranar alkiyama Allah madaukakin sarki ba zai masa azaba da wannan zunubin ba hmm? Allah ba zai masa azaba da wannan zunubin ba <clears throat> abin jimhurin malamai sun eh, malamai kusan jamahirin malamai sun dauki cewa zunuban da ake gafartawa zunubai ne manya-manyan a kananan zunubai banda manya-manyan zunubai domin manya-manyan zunubai sai an tuba zuwa ga Allah sai an yi tuba amma ba mujarradin ka ce amin ba za a gafarta maka manyan zunubanka ba dole sai ka tuba ka koma ga Allah amma kananan zunubai su ne wanda Allah yake kankarewa da kyawawan ayyuka innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafi da miyagun ayyuka da haka abin nufi zunuban da ake gafartawa wato kananan zunubai a kamar yadda ya zo mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatul khams wa ramadan ila ramadan wal umratu ila al umra wal jum'atu ila al jum'a mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir ramadan zuwa wani ramadan din da salloli guda biyar din nan da kuma sallar juma'a zuwa wata juma'ar da umra zuwa wata umra dukkanin waɗannan ayyuka suna kankare abinda suna gafarta abinda ke tsakanin su na zunubai majituni batil kaza'ir matsawar an nisanci manya manyan zunubai ko mun sha bayanin me ake nufi da babban zunubi me ake nufi da karamin zunubi hmm? an tuna ai ko ko an manta me babban zunubi eh ashirka na farko ana magana zulmai ka kawo shirka akbarul kaba'ir ne wannan akwai ala ukhbirukum bi akbarul kaba'ir mafi girman kaba'ir mafi girman masu girman zulmai ne ke za ku kawo al ishrat billah hmm? wa huququl walidain hmm? abinda ake nufi da al-kaba'ir shine kowane zunubi duk wani zunubi da yake an yi narkon azaba akan wanda yake cewa wanda ya yi Allah zai masa azaba kaza kamar a ce wailun lil aqabi minan nar wailun wato wani wadi ne na azaba hmm? ko kuma zunubin da yake an sanya haddi a kansa akwai haddi ga wanda ya aikata shi kamar zina kamar shan giya hmm, kamar ƙazafi kamar sata hmm, kamar kisan kai kamar ah, fashi da makami duk wani zunubi da aka sanya haddi a kansa babban zunubi na uku zunubin da aka ce wanda ya yi shi Allah ya tsine masa wanda aka ce Allah ya tsine masa kamar la'ana Allahu al-washima wal mustawshima Allah ya tsine ma macen da take wato abin nan yin abin nan irin zane din nan a jikinta washim shine wato irin tafasa kafa tafasa hannunta da danta a menene shashawa shashawa Mm. da kuma annamisat almutafallijat bil husn ma fihin wushriya dan su sanya ma kansu kyau ba su da wushriya sai su je su sa a yanka hakorin wai dan wannan ya zamanto kyau Allah ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anahu Allah ya tsine musu ko kuma alwasila wal mustawsila me sanya me me kara gashin kanta da wani gashi na ƙarya da kuma wanda take nema a yi mata haka to wannan duk zunuban tunda an ce la'ana Allah ya la'ance su manya manyan zunubai Allah baya ya yafe su don kawai mutum ya yi kyakkyawan aiki dole sai an tuba na ƙarshe shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ce fushin Allah ya tabbata akan wanda yi wanda aka yi masa alƙawarin fushin Allah akan yin aikinsa kama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce na innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim hmm? afwan wannan kamar kisan kai da gangan ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما aka aka ambaci fushin Allah a kansa to waɗannan su ne ake ce ma su ne ake ce ma inda jamahirul manya manyan zunubai wajen jamahirin malamai sauran kuma su ne as-sagair sakin wando a kafa shi ma yana ciki tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jarra thawbahu khuyayla inna allaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala da kuma yace ma halka ka'bayn fa huwa fi nar abin da ke karkashin kafa karkashin idan sawu yana cikin wuta saboda kaga an yi narkon azaba a kansa abin da aka ce wuta za ta taba shi to wannan an yi narkon azaba a kansa shi ma ya zamanto daga cikin manya manyan zunubai mutum ya rinka jan wandan sa kasa yana daga cikin babban zunubi da Allah madaukakin sarki baya ba zai gafarta shi ba sai ka tuba to waɗannan zunubai su ne ake ga waɗanda ba su kai waɗannan ba wanda ba su kai waɗannan ba a girma wanda suke duna dalika su ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake yafewa idan mutum ya faɗi wannan magana qala ibn shihab ibn shihab yace wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa amin ibn shihab tabi'i ne ba sahabi ba ya faɗi wannan magana bai faɗi sahabin da ya gaya masa ba an ruwaito cewa daga hadithin abi hurairah ne amma bai inganta ba saboda haka dai as-sahih ibn shihab bai faɗi wane ne daga wajen waye ji wannan hadisin ba kuma mursalin ibn shihab ba mai karfi bane wajen malam suna cewa marasil ibn shihab kan rih marasil din hadisai na mursal da ibn shihab ya rawaito su kamar iska ne ba a karban su amma wannan ma'ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin tana da muhimmancin tabbatar da ita ta tabbata a hadisin wa'il ibn hujr ta tabbata a hadisin wa'il ibn hujr cewa da yazo yayin sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, ya ce faƙala amin wa a biha sautahu a wata riwayar wa madda biha sautahu ya ce amin ya ɗaukaka muryarsa da ita wani hadithin na wa'il ibn hujr ya daga cikin hadisai da wato wato manya-manyan malaman hadisi guda biyu suke saɓani a kansa sufiyanu sauri da shu'ba ibn hajjaj al-ataki sufyanu sauri kowannen su ya tabbatar da cewa ah, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan qala wala dhallin qala amin سفيان sauri sai yace ce yarfa'u biha sautahu shuba kuma ya ce yakhfidu biha sautahu sauri yace yana ɗaukaka muryarsa da ita shi kuma shuba ya yana ɓoye murya yana sassauta murya ita baya bayyanawa kaga sun yi hannun riga sun yi kuma su umda ne su ana ce masa amirul mu'minina fil hadith da sauri da shu'ba kowannen ana ce musu amirul mu'minina fil hadith to amma manya manyan malaman hadisi sun rinja yadda maganar sauri suka ce ya muddu biha yarfa'u biha sautahu ita ce daidai imam al-bukhari da abu zur'a ar-razi suka ce maganar sauri ita ce daidai saboda haka kaga ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya ce wala dhalin yana cewa amin har ma aji shi yasa wa'il ibn hujr wanda a karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ji shi yana sallah a haka wa'il ibn hujr yana daga cikin yana daga cikin mutanen yaman da suka zo suka musulunta a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin waɗanda suka suka suka suka wato bayyana da yawa daga cikin ayyukan sallah eh, <clears throat> ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin saboda haka wannan shine sunna ga liman kuma ma idan da liman baya cewa amin ta ya za a yi a ce idan amana al-imam fa aminu in yace amin ku ce amin ta za ku san ya ce amin din in baya faɗa sai ya faɗa kuma ya faɗa ya faɗa amma kuma sai ya bayyana ko in ya faɗa a zuciya za ku ya za ku san ya ce amin ba yadda za ku ku sani saboda haka wannan shine ya rusa ra'ayin malaman da suke cewa liman baya bayyana amin a asirce yake faɗanta kamar yadda ke ce riwaya mashura a matabar imam malik da kuma matabar abu hanifa amma jamahirin malamai sauran malamai sun tafi akan cewa liman yana bayyana amin kamar yadda wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar kuma shi kansa hadisin da muka da muka karanta dinnan idan amana al-imamu fa aminu yayi nuni ga haka don ba yadda za ba yadda za a kusan cewa liman ya ce amin sai ya bayyana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rataye hukuncin fadin mamu ga amin da ya rataye sa da fadan liman daga liman ya fada kuma ku fada to nan zahiri an ce idan qala al-imam idan amana al-imam fa aminu alfa din nan litta'qib wato daga ya ce amin ku ce amin zahirinsa cewa yaushe za ku ce amin tare da shi ko sai ya faɗa sai ya faɗa sai kun wato kare wato sai ya faɗa sannan za ku ce amin ku faɗa bayansa to hadisin da zamu zo na sumai shi ya fassara cewa ba a lokacin ba sai ya faɗa bayansa din bane tare za ku faɗa hmm? tare za ku faɗa na'am قال حدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام غير المكذوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نعم مالك يروي وانا حديثي عن سمي maula abi بكر daga سمي maula abi بكر ibn abdurrahman ibn harith ɗaya daga cikin fuqaha madina an abi salih samman daga abu salih zakwan samman zayyad an abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn safar kenan anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace idza qala al imamu ghayri al maghdubi alaihim in yace ba tafarkin waɗanda fushin Allah ya tabbata a kansu ba wala batattu faƙulu amin ku ce amin فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه دومن duk wanda faɗinsa ya dace ya yi muwafaka da faɗin mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to wannan hadithin kun ga nuna cewa kenan so ake ku faɗa tare da liman domin cewa aka idza qala al imam ghayril maghdubi alaihim waladdallin shine ma'ana idza amana wato idan ya zo wurin faɗa amin faqulu amin to kuma ku amin wato daga ya ce waladdallin to kuma ku ce amin domin ya zamanto amin ɗinku ya dace da tasa amin ɗin saboda ɗaya hadisin da na gaya muku na abu huraira wanda shi ma yana cikin sahih annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin fa innal mala'ikata taqulu faqulu amin fa innal mala'ikata taqulu amin wal imam yaqulu amin faman wafaqat fa in wafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan liman ya ce zairil magdubi alaihim waladdallin ku ce amin domin mala'iku suna cewa amin wato suna cewa amin yayin da ya ce zairil magdubi alaihim waladdallin liman ma yana cewa amin yayin da ya ce zairil magdubi alaihim waladdallin to kuma ku ce amin a lokacin saboda haka tare ake so ku faɗa kenan shi yasa aka ruwaito Abdullahi ibn Zubair kamar aka ruwaito daga Asa ibn Abi Rabah cewa idan ana sallah a masallacin makka in aka ce in aka zo ghairil magdubi alaihim waladdallin sai ka ji duk masallacin ya dinke da amin har ka ji wato masallacin na ruri da faɗin amin hatta ina masjid lalajja wato akwai wato ɗaukar wato wato irtifa'us saut ɗaukakawar murya za a ji masallacin na ruri daga cewa amin to haka ake so kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana to wanda idan idan ya zama to an faɗa tare ɗin gabaki da aka dace da na mala'iku sai a gafarta ma mutum zunubansa wannan ya nuna wato muhimmancin koyi da salihan bayan Allah da kasance da yin abu irin nasu domin mala'iku gashi Allah madaukakin sarki yayi bayanin suna yin wannan aiki na ibada aka kwadaitar da mu mu yi tare da su mu kasance tare da su kamar yadda Allah yake cewa ne warka'u ma'ar raki'i ku yi ku tare da masu ruku hmm? wa taqallubaka fi sajidin Allah yana da ganinka da Allah yake yayin da kake dagawa kake saukowa kake jujjuya kake cancanja wato hai'arka ta ibada fi sajidin a cikin masu sujada hmm. to shi yasa wato mutum ko shi ya zama to tare da mutanen kirki abinda ake so kenan domin alkhairi ya sauko sai ya haɗe tare da kai in ka kasance tare da mutanen kiyama tsiyata kuwa yayin da yayin da hukumar Allah ta sauko wata sai ya kai ma an gane da kai wal iyadu billah a cikin wannan hadithin akwai mu akwai karfafa bayanin akwai karfafa cewa ma'anar muwafaqa din muwafaqatul qawl ne wa zaman daidaituwar wato fadin da kuma zamanin yayin da suke cewa amin kai ma ka ce amin fa man wafaqa qawluhu qawlul qawlal malaika wanda fadin sa yayi da yayi muwafaqa da fadin malaika kaga abin da ake nufi kenan mujarradin fadin ya zama to an yi tare an yi shi tare kamar yadda nace amin almad ne ko walƙasar qasr kamar yadda wani balarabe yake cewa rabbi la taslibni rabbi la taslubni hubbaha abada wa yarhamullahu abdan qala amina masoyi ne ya rude da soyayya yake cewa Allah kar ya ubangiji kar ka cire mun santa har abada kuma Allah ya ji duk wanda ya ce amin duk wanda ya ce amin Allah ya ji kansa shahidi ne malamai suke kawowa na cewa amin bil maddi wat takhfif amin ko kuma yazo bil qasri wat tafsin amin waɗansu kamar yadda yake kira arhamza waɗansu yi imala amin eh. kamar turawa kamar turawa kenan ko ai sa waɗansu suke cewa kalma ce ibraniya ko siriyaniya kalma ce ta wato ta yaren bani isra'il na aisha nuno to hamza da kisa'i daga cikin malamai daga cikin qurra'us sab'a daga cikin masu karatun alqur'ani nan guda bakwai su ma aka suka karanta ta ka san ai duk asalin su daya asalin duk addinin addinin annabi ibrahim ne duk addinin ne addinin annabi ibrahim shi ya fara addini ne hanafi hmm? saboda haka za ka samu irin wannan kamanceceniyar ita kanta lugar larabci din ai kusa take da lugar ibrini eh, abin a hebrew din lugar su ta bani isra'il ko siriyaniya wanda annabi isa wanda annabi isa aka ce da ita yi magana hmm. dukkaninsu asalinsu duk lugogi ne samiya hmm. ta wato wanda ake dangana su zuwa ga abna usam sam dan nuhu tunda duk jinsun su daya saboda haka babu mamaki dan an sami irin wannan amma dai abin da yake mashhuri shine almaddi shine almaddu wal qasr abin almaddu wat takhfif abin almaddu wat takhfif ko qasr wat takhfif amin ko amin amma qira'ar hamza da ma shi hamza yana imala hamza yana imala kamar yanda abin nan nafi qira'ar riwayar warsh ta qira'an nafi ita ma take yin ake yin imala amma imalar abin nan wuraren imalan ne suke suke bambancewa kamar shi na nafi a wajen imala ai harful mad aliful mad al-aliful mamdud baya mata baya mata imala amma shi hamza da kitai sun imala suka ce ami na'am قال حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا قال احدكم امين وقالت الملائكة في السماء malik imam malik yana to wannan hadisin an abi zinad daga abu zinad abdullah ibn zakwan an al a'raj daga al a'raj abdurrahman ibn hurmus an abi hurayra daga abu hurayra wannan yana daga cikin manya daga cikin asanid da suka fi kowace inganci kamar yanda wadansu daga cikin malaman hadisi suka bada suka ce asahul asanid malik an abi zinad an al a'raj an abi hurayra ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala ahadukum amin idan ɗayanku ya ce amin wato bayan ya karanta Fatiha a cikin sallah wa qalat al mala'ikatu amin kuma mala'iku ma suka ce amin wa qalat al mala'ikatu sama'i amin mala'ikun da ke cikin sama su ma suka ce amin fa wafaqat ihdahuma al ukhra ɗayar su da ɗayar wato amin ɗin amin din kasa ta yi muwafaka da amin din sama ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa a wata riwayar ta imam muslim fa wafaqa qawluhu qawla ahli sama fadin sa yayi muwafaka da fadin waɗanda suke a sama wanda yake wannan hujja ne akan cewa mala'ikun da ake nufi sune mala'ikun sama wanda suke sau irin sau mutu mala'iku wanda suke sau a sallah daga sun ga an yi sau a ƙasa su ma sai su nasu sau su ne suke cewa amin din to kuma a cikin wannan hadithin akwai bayanin cewa hatta wanda yake sallah shi shi kadai shi ma zai ce amin shi ma in yana sallah shi shi kadai ya ce amin mala'iku ma suna cewa amin idan kuma ɗayan su ta yi muwafaka da ɗayar hmm, za a gafarta masa zunubansa to a zuci zai faɗa ko a bayyana zai faɗa in yana bayyana karatu zai bayyana ta kamar yadda liman yake yi domin shine asr in yana asirta karatu zai asirta ta kaga irin alkhairin da Allah ya haramta ma waɗansu saboda rashin fahimtar su ga addini da rashin yadda su ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aqidar yan shi'a in kace amin sallaka ta tsaci a cikin sallah saboda haka suna yin taqiya amma ba sa taqiya wajen amin suka ce ya halatta kai taqiya amma kar kai taqiya wajen cewa amin in sun ce amin kar ka faɗa ba ba sa taqiya nan wajen ba sa koye aqidar su dan kar su bayyana kansu kar a gane su to amma ba su yadda su ba a yadda su a cikin abin nan abin da ake gaya musu shine kar a wajen amin kar su taqiya kar su faɗa domin suka faɗe ta sallar su ta ɓaci hmm? hal unabbi'ukum bil akhsarina amala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نعم قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وعن مالك إمام مالك يرويته وانا حديث عن سمي مولى أبي بكر دقى سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن أبي صالح السمان أبو صالح صفوة ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة دقى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زم الله إرادة أمين شاء الله استبتع قريش ياتي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد إذا لمن يتي الله ينا جم ميبو قريش يتي سمع الله لمن حمد faqulu allahumma rabbana lakal hamd ku ce ya allahumma ya ya Allah rabbana ya ubangijinmu lakal hamd yabo ya tabbata a gare ka kai kai kadai fa innahu man wafaqa qawluhu qawl al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda wanda fadin sa yayi da fadin liman za a yi gafarta masa wanda fadin sa fadin sa muwafaqa da faɗin mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa wannan ba shi da alaka da amin amma ya kawo ta domin munasabar cewa a cikin sallah guda za a iya gafarta maka zunubanka sama da sama da marra daya to in ka ce amin an gafarta maka zunubanka in ya dace da na mala'iku a a farko a in kuma sannan kuma aka ce sami Allahu liman hamida ka sai rabbana wa lakal hamd kuka yi daidai da mala'iku a lokacin nan ma za a gafarta maka to an gafarta maka zunuban tintini kuma gashi an ka sake faɗa an ce za a sake gafarta maka zunuban. to wannan zunubai za a samu eh wani zunubai za a samu babu sai a yi mai kenan sai zama lada wato cewa kenan Allah kaya a cikin sallan nan kaya abin da Allah zai gafarta maka zurbanka marra marra marra har iya adadin abin da ka samu a cikin wannan hmm? saboda aka gafara ce akan gafara akan gafara ce ta samu yayin da kake sallah sallah to amma fa Allah ya ce wa inna halaka biratun illa alal khashi'in sha'aninta mai girma ne sai ga masu tsoron Allah su ne wanda za su yi sallah a cikin kushoyi din alladina hum fi salatihim khashi'un masu wato fuskantar sallar da kaskantar da kai da tsoron Allah da jin tsoron Allah wato da zuciyarsu ta ji tsoron Allah su kaskantar da kansu ga Allah su ne waɗanda suke samun wannan a wato wannan ya nuna cewa kenan ba kawai a bigire ɗaya ne ake samun wannan falala ba in aka ɗago daga ruku'u ma aka yi wannan zikiri Allah yana ba mutum wannan falala kuma a cikin wannan akwai hujja cewa mamu baya cewa sami Allahu liman hamida liman shine kawai yake cewa sami Allahu liman hamida da shi da alfan mai sallah shi shi kadai mai sallah shi shi kadai shi zai ce sami Allahu liman hamida kuma shi zai amsa kayan sa ce rabbana wa lakal hamd amma liman shi zai ce sami Allahu liman hamida kuma ya sake cewa rabbana wa lakal hamd ba wai kawai zai yi shiru bane a'a kamar yadda yake a ra'ayin a wata riwaya a matabar imam malik cewa liman kawai sami allahu liman hamida zai ce ba zai ce rabbana wa lakal hamd ba zai faɗa kamar yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce idan yace sami allahu liman hamida sai ce rabbana wa lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba alaikum salam cewa da su ba su sun da su ba ba dan sun ce sahabban da suka ruwaito sun yi ridda saboda haka ai shi yasa aka rusa shi yasa aka tanan ne suka tanan ne suka bace hanya tunda an raba su da annabi sallallahu alaihi wasallam sinan sinan shi yasa imam malik yake cewa duk wanda kaje yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bai yadda da su ba to ka sani cewa zindiki ne baya so yake so yake rusa addini yace domin mun san cewa alqur'ani gaskiya ne annabin Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ba wanda ya kawo mana alkur'ani da sha'an da rayuwar annabi da umarninsa da sunnarsa in ba sahabbai ba saboda haka idan ya zo ya rusa sahabbai ta ya zamu san gaskiya zamu san tabbacin alkur'ani ta ya zamu san sunna annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa hatta qur'ani ma ya ba sai da shi ba dan sun ce qur'an nan da ake karantawa ba shine qur'ani na hakika ba qur'ani na hakika sai sai sai mahdi ya zo sannan zai bayyana hmm? amma wannan qur'an da ake karantawa duk na bogi ne hmm? na gaskiyar yana nan shine suke ce masa mushafu fatima amma za su gaya maka cewa ba haka bane duk wanda ya faɗa haka baya son a haɗa kai tsakanin tsakanin musulmi siyasa ce wannan siyasa ce ba addini bane duk wanda yake faɗan haka siyasa ce abin da yasa kenan abin da yasa na yi tambihi akan wannan dan dan ku sani cewa gashi dai muna karantawa wane ne wanda ba a yarda da shi ba a cikin wannan malikun ne ba a yarda da shi ba ko ko abu zinad abdullahi ibn zakwan bayan na bayan bayan na gaya muku cewa waɗan malamai daga cikin malamai ali ina jin ali ibn al-madini ne malamin imam al-bukhari yace asahul asani isnadin da yafi kowanne inganci da aka ruwaito hadisi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan isnadin na hadisin nan na malik malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurayra ba isnadi da yake shi inganci a wajen ali ibn al-madini to mutanen nan ko wane ne wanda ake shakka ake tantama akan matsayinsa na ilimi da amanarsa hmm? to sun faɗa sun ce ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ku ce amin su kuma suka ce faɗin amin yana ɓata sallah hmm? kuma sai su ce ai suna su riwayar daga ahlul baiti ne daga ahlul baiti ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda ya san ilimin sa in ba ahlul baiti ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance ahlul baiti da wani ilimi an tambayi sayyidina Ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance ku da wani ilimi wanda bai ba mutane ba yace bai kebance mu da komai ba illa fahimta da Allah yake ba mu wanda ya so a cikin alqur'ani sai kuma abin da ke cikin wannan takaddar ka ce masa me a cikin wannan takaddar hankalin mutane ya tashi menene a cikin wanda wanda ke abin da ke cikin wannan takaddar ya zaro ta daga cikin wato abin nan din takobin sa murfin takobin sa ya karanta yake cewa Madina harami ce tsakanin Air da Saur duk wanda duk wanda ya kirkiro wani aiki na bid'a to Allah ya tsine masa Allah ba zai karba aikinsa ba ko na farla ko na nafila ba za a kashe musulmi ba idan ya kashe kafiri kuma wajibi ne idan musulmi ya zama tori batacce a hannun kafirai wajibi ne musulmi su kamo shi yace abin da ke cikin wannan takarda kenan shine za a ce wani abu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance mu da yace ba abin da manzo Allah ya kebance mu da shi saboda haka ina wani duk wanda yace akwai wani koyayyen ilimi da aka kebance wani to wannan hanya ce na bata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kebance waɗansu mutane da wani ilimi wanda ke sauran mutane hankalinsu ba zai dauka ba wannan hanya ce na a kawo bata kun san yan shafi lera ko yan shafi lera addini kenan yan shafi lera addini wanda yake da ake lokacin muna yara ake cewa kai kar ka bari wani ya dora hannunsa a kanka wato yana dora hannunsa a kanka shikenan sai ka makance sai ka tabin sa shine shafi lera to akwai suna nan wanda suke ma wanda suke ma addini haka zo su kawo maka irin wayannan shubuhat din ka bi su shikenan sai su raba ka da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba za ka taba ji sun zo addinin shine a zo a ce abin a zo a ɗauko littafi da isnadi a zo a karanta hmm? a zo a karanta da isnadi ingantacce zuwa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bal ba su da ilimin isnadi ba sun sun kwaikwayi ahlus sunna wajen isnadi bayan shekara wajen 300 da wani abu suka fara batun isnadi kuma duk asani din nasu sai ka je abin nan sai ka je an ce wannan mutumin a abin nan an san shi da imam wani ko kuma abin nan makabuli ne wajen imam wani amma ba zancen irin yadda malaman hadisi suke suke suke wanda abu ne na ilimi kuma na ilmul jarh wa ta'dil wanda suke karatu za su gane wannan akwai ilmul jarh wa ta'dil a wajen shi'a wanda yake in Allah ya yi akwai waɗansu malamai dalibai hadirai da za su yi karatun ilmin hadis ina da hutsa tsari na dirasa kyakkyawa na wanda mutumin da yake so ya rubutu ya gaya jarh wa ta'dil yake a wajen shi'a zai iya zuwa ya amfani ya amfani da wannan ya kuma amfani al'umma Ah, saboda haka kamar yadda na ce faɗin ah, kamar yadda wannan hadisin ya nuna liman yana cewa sami Allahu liman hamida wato Allah na ji wanda ya gode masa ah, Allahumma rabbana lakal hamd nan haka riwaya ta zo ta zo da siga uku Allahumma rabbana lakal hamd da kuma Allahumma rabbana wa lakal hamd da kuma rabbana lakal hamd mafi kyawun su shine Allahumma rabbana wa lakal hamd saboda ƙarin wawu ɗin nan ya ƙara mata ma'ana domin kace Allahumma rabbana wa lakal hamd ta kunshi abubuwa guda biyu ta kunshi addu'a ta kunshi zikirin Allah in kace Allahumma rabbana ai da kace ya Allah ya ubangijinmu ma'ana istaji ka amsa mana wa lakal hamd kuma yabo ya tabbata a gare ka saboda kaga wannan ma'ana tafi kace Allahumma rabbana lakal in kace Allahumma rabbana lakal hamd zikiri kawai babu addu'a a ciki amma kace Allahumma rabbana wa lakal hamd kai addu'a kai zikiri duk da yake addu'a ita ma zikiri ce amma ita abin nan zikirinta a addu'a ce ta ibada ba addu'a ce ta talab ba ba addu'a ce ta mas'ala ba ta roƙo Allah yana so in ka ambace shi ma kamar ka roƙe shi ne amma kuma yana so din ka bayyana roƙon a bayyane saboda haka yafi fi kyau ka Allahumma rabbana wa lakal hamd ka faɗa tare da wawu ko kace ce rabbana wa lakal hamd na'am نعم باب العمل في الجلوس في الصلاة قال حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المؤاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبس بالأسد الحسباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل نعم باب العمل في الجلوس في الصلاة wannan babi shine abin da yazo na al'amal wato aiki da aiki da magabata suke akai fil julusi fi sala wajen zama a cikin sallah zama a cikin sallah nau'i uku ne aljulusu bayna sajdatayn zama tsakanin sujada farko da sujada ta biyu da zama yayin tahiyar farko da kuma zama yayin tahiyar karshe wanda ake sallama a cikin sa inda jama'ir kenan akwai zama na uku wanda yake shine jalsatul istiraha zama wanda yake bayan dago daga sujada ta biyu ta a farko ko raka'a ta uku wanda yake wannan mahallin sabani ne tsakanin malamai to wannan babin zai bayanin yaya tifar zaman yake a cikin sallah malamai sun yi saɓani dangane da sifar zama ɗin amma a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban suka zo akan yadda ake zama hadisan Aisha radiyallahu anha shi ya bayyana ita ya bayyana sifar zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil itlaq ba tare da kayyade wani nau'in zama ba hmm? ta ce wa kana idza jalasa yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna wa yaqudu alaiha hmm? yansibu al-yumna wa yafrishu rijlahu al-yusra wa yaqudu alaiha wa yajlisu alaiha tace a cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna a cikin sallarsa yana kafa kafarsa ta dama ma'anar kafawa shine wato ya sanya 'yan yatsun a haka akan kasa ya cika su da kasa ya caki kasa da su ya kafa su da kafawar da kenan wato ba ya shimfiɗa ba a haka wato ya sanya su a haka ko ya kwantar da su a haka suna kallon suna kallon kudu ya kafa su ya to atrafu asabi'ihi gefen su wato saman su shi ma yana kallon alqibla kafar hagu kuma ya shimfida ta wato ya sanya kafar hagunsa da cinyar da sawun nasa ya shimfida su wa ya kudu alaiha ya zauna akan kafar hagu din wato ya zauna akan ya sanya ya sanya wato duwawunsa akan tafin kafar hagunsa ya zauna akan kafar hagu din haka aisha radiyallahu anha ta bayyana zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah to dan suka dauki wannan zama mutlaqan wanda ke shine matsabar Abu Hanifa kowane zama a cikin sallah haka dai haka ake yi a wajen Imam Abu Hanifa hadisi na biyu shine hadisin Abu Humayd as-Sa'idi a cikin shi kuma a cikin Bukhari da Muslim yake hadisin Abu Humayd as-Sa'idi ya bayyana cewa yayin da manzon Allah sallallahu idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yin tashahudi na farko tahiyya ta farko sai ya zauna sai ya kafa hannun sai ya kafa kafarsa ta dama ya shimfida ta hagu ya zauna akan kafa kamar yadda aika ta bayyana idan ya zo zaman tahiyyar karshe qaddama al-yusra sai ya gabatar da kafar hagu dinsa hmm, wa qa'ada ala maq'adatihi al-yusra sai ya zauna akan wato duwawunsa na hagu wato ya zauna a ƙasa shine ake ce ma at-tawarruk wato ya lankwashe kafar ya zauna a ya zauna akan cinyarsa ta hagu cinyarsa ta hagu dan ita ce za ta taba ƙasa ba ya zauna akan kafar ba an fahimci wannan zama ya zamanto kafar ta hagu din ta fito ta gefen dama amma kafar dama tana nan a kafe wannan shi ake ce ma tawarruk to wannan da wannan hadithin imamu shafi'i ya ruku cewar idan dukkan zama da mutum zai yi a cikin sallah zai yi ne irin zaman da ya zo a hadithin aisha amma zaman tahiyyar farko zai yi kamar yadda ya zo a hadithin abu hamid as-sa'idi zaman tahiyyar farko zai zauna a kan kafarsa ta hagu amma zaman tahiyyar karshe a sallar zahar da la'asar da magriba da isha sai ya tawarruk ya kaddamar da kafar hagu ya zauna a kwibinsa na hagu to sallar asuba fa wannan kuma wannan shine matabar imam ahmad a sallar asuba suke sabani tsakanin malik a tsakanin ahmad da shafi'i imam shafi'i yace sallar asuba zai yi zaman a zaman tahiyya zai tawarru ba zai zauna akan kafarsa ba tunda a hadithin abi humayd yace fa idza kana fil jalsati allati fiha at-taslim in ya zamanto a zaman da yake yin sallama ne qaddama yusra wa qa'ada ala maq'adatihi idan a zaman da yake yin sallama ne sai ya gabatar da kafar hagu ya zauna a kan kwibinsa na hagu saboda haka sai ya ɗauki wannan itlaƙin hatta a sallar asuba ma tawarruk zai yi in dai zama ne da ake sallama to mutum ya yi tawarruk amma imamu ahmad ya ce ba a yin tawarruk sai a sallah da take da zama biyu domin ita ce bayanin ta ya zo a hadithin abi humaydu sa'id in ku sallah ba zama biyu gare ta ba kamar sallar nafila ko sallar asuba to kawai mutum zai zauna akan kafarsa ne ta hagu kamar yadda ya zo a hadithin Aisha radiyallahu anha Imam Malik ya tafi zuwa ya tafi ga hadith ya tafi akan hadithin Abdullahi ibn Umar wanda ya kawo akan wannan wanda hadithin Abdullahi ibn Umar yayi bayanin tawarruk ne saboda haka a wajen Imam Malik zaman sallah baki daya tawarruk ne wato mutum zama yake a sa na dama baya zama akan kafa kowane zama na sallah sawa'un tsakanin sujada biyu sawa'un a tahiyar farko ko a tahiyar ƙarshe an fahimci sabanin malamai sabanin malamai dan akan hadisai waɗanda suka zo din ne waɗannan amma hadisan sun yi tafsir musamman hadisin abi humayd saidi hadisin abu humayd saidi ya zo da ƙarin bayani wanda baya cikin sauran hadisan sauran hadisan a dunkule suka zo amma hadisin abi abi as-sa'idi kuma tare da shi wato abin da yake karfafa hadisin abi humayd saidi ya faɗi wannan hadisin tare da shi akwai 20 akwai 10 daga cikin sahabbai yace na fi ku sanin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai baka fi mu zama da su ba suka ce in ka in kai mai gaskiya ne kan abin da ka faɗa kai sallar mu gani sai ya sallar aka shifanta ta a haka suka ce gaskiya ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah to a cikin bai a ciki ya bayyana cewa akwai bambanci tsakanin zaman tahiyyar farko da zaman tahiyyar ƙarshe ya kawo ƙarin ilimi cewa tawarruf din nan wanda ya zo a hadithin Abdullahi ibn Umar wannan a zaman tahiyyar ƙarshe ne kawai ake yin sa to wanda ya zo da ƙarin bayani da ƙarin ilimi a cikin riwayarsa wajibi ne a karbe ta da haka matabar imamu eh, matabar imamu shafi ko ta imamu ahmad a wannan babi tafi kowace tafi ra'ayin sauran malamai inna inganci saboda ƙari da saboda rukunsu da suka zo rukunsu da suka yi da dukkan hadisan da suka zo a wannan babi amma dangane da hadisin da imam malik ya kawo ya ce haddasa haddathani yahya an malikin an muslim ibn abi maryam imam malik ya rawaito hadithin daga muslim ibn abi maryam an ali ibn abdurrahman al-muawi daga ali ibn abdurrahman maulan muawiya annahu qala yace ra'ani abdullahi ibn umar wa ana a'abathu bil hasba'i fi salat abdullahi ibn umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganni ina wasa da tsakon a cikin sallah ina wasa da tsakuwa a cikin sallah da hannunsa wato da ya zauna a cikin sallah yana ta wasa da tsakuwa ya kama wannan ya murza yana ta murza ta falan man sarafa nahani da ya sallama sai ya hana ni ba sabai kine da suke amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar bai kamata malamin ya ga munkari ya yi shiru dalibin ilimi bai kamata ya ga munkari bai ya shiru dalibin ilimi duk wanda ya san wani abu duk wanda ka san wani abu ka ga wani yana yi ka koya masa wannan shine zakkar ilimi wa sai yace isna kama kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasna kai irin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma yake yi fa qultu sai nace kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasna yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yi a cikin wannan bayani akwai shauki akwai shawakar akwai bashi shauki kan ilimin bai ce masa yi kaza ba sai ce ka yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake to kowa kuma an san yana son ya san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai kuma yana yana sha'awar ya koyi da shi shi yasa sai ya shimfida da wannan radiyallahu anhu qal sai ce kana idza jalasa fi sala manzon yace ya kasance in ya zauna a cikin sallah wa ba kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna yana sanya tafin hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama wa qabada asabi'ahu kullaha ya damke ɗan yatsunsa ga baki ɗayansu ya danke su haka wa ashara bi asbu'ihi allati talil ibham sannan yayi nuni da hannunsa wanda yake bin al ibham shine as-sabbaba wannan wanda ake lakuta hanci da ita wannan dan yatsun da ake lakuta hanci da shi ne shine as-sabbaba shi mata aka ce mata ma sabbaba ta zagi alati tasub mai zagi nan zaka zagi haka kake ko to sai ya mika sai ya ishara da allati talil ibam wa ba kaffahu al-yusra ala fakhidhihi al-yusra ya sanya hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu wa qala hakaza kana yaf'al haka annabi sallallahu alaihi sallam. nan ya fara da hadisin da ya bayanin bigiran hannu yayin da mutum yake zaune a cikin sallah wannan kage yayi itlaqi amma sauran hadisai sun bayyana kan cewa wannan danke hannu da yake yi a lokacin da yake tashahhud ne ba lokacin da yake zama tsakanin sujada biyu ba sauran hadisai sun bayyana wannan cewa lokacin da yake yin tashahudi ne hiyar farko ko hiyar ta biyu hmm? kuma wannan shine ɗaya daga cikin bayanai da suka zo a hadifin a sifar zaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haka yake yi wato ya danke ya danke yatsunsa ya yi ishara da ɗaya to zai sanya su ne a haka ko ko zai kifa shi ne a haka eh? an gane zai kifa shi ne a haka ko ko zai kafa hannun ne a haka eh? to wannan wajahan duk wanda yayi mutum duk wanda babu inkari akan sa wal aqwa mutum ya kifar da shi domin shine asalin sifar hannu a haka yake yana kallon kasa saboda haka idan ya wannan ku cewa kai kawai yana danke shi to danƙewar ya danke shi a wannan sifa ba ya juya shi ba ya tayar da shi domin wannan zai zama ta wani ƙari ne na wani aiki wanda yake bayaninsa kuma bai so ba a cikin sunna hmm. ah, kuma wannan hadisin bai yi bayani akan ishara ba ya yi bayani akan ishara wannan isharar tana da hikima domin a wata riwaya a ziyada da ta zo a hadithin abdullahi ibn umar a hadithin abdullahi ibn umar ya ce lahiya a shaddu ala shaitan min alhadid ya ce wallahi ta fi tsanani ga shaidan bisa karfe in ka miƙe ɗan yatsan nan naka wato dukan shaidan kake da gudumar dukan karfe Eh, kun san inda ake cewa gudumar dukan karfe ba to ta fi tsanani ga shaidan bisa haka wannan hannun naka da kake miƙarwa musamman kuma in kana harraka ta at-tahrik at-tahrik ya zo daga hadisin wa'il ibn hujr ya zo a hadisin wa'il ibn hujr bi isnad sahih bi isnad wanda yake ingantacce cewa yana tahrikin hannun domin ya ruwaito cewa yayin da ya zo ya gama ya sibanta sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ganshi yana tahiya sai ya ganshi yana motsa dan yatsansa yake sai ya sake dawowa lokacin sanyi sai ya gan shi dan yatsan ya lullube shi cikin cikin mayafinsa amma ya ga wato mayafin na motsi yana yana ishara ga cewa dan yatsan ma na motsi kenan hadithan abdullahi ibn zubair da ya kore cewa baya tahriq wannan korewar da yayi malamai sun sun na wannan riwayar kamar Sheikh Nasir al-Din al-Albani ya bayyana cewa wannan riwayar bata inganta ba bal ala cewa ma ta inganta wannan yana nuna kan cewa wani lokaci yana yi wani lokaci baya yi tunda wa'il ibn hujr ya tabbatar shi kuma wannan abdullahi ibn zubair ya kore cewa bai yi ba saboda haka kenan ya nuna cewa wani lokaci yana yi wani lokaci baya yi dan haka take wanda yake shine sunna abin da ya kamata kenan mutum yayi kuma zai yi a tahiya du biyu din ne ko tahiyya farko ko tahiyya ta biyu amma yin ta tsakanin zaman sujada guda biyu wannan as-sahih bata inganta ba saboda wanda suka zo da wannan riwayar riwaya ziyada ce wanda take munkara ziyada ce wanda take ba karbabba ba a wajen malaman hadisi to wannan motsin da take yi shine yake yafi sawa'un ishara din ne ko motsin ne shine yake mai tsanani ga shaitan shi yasa ake shi yasa aka roito daga waɗansu daga cikin tabi'ai cewa mi isharar nan da ake yi wannan girmama Allah ne wani kuma yace a'a wannan isharar wato maganin waswasin shaiɗan ne saboda wannan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tana da tsanani akan shaitan fiye da tsananin duka da guduma ta karfi wato kamar kana kwankwasa shaiɗan ne saboda haka zuciyarka za ta kubuta daga yin wasu wasu wa alaikum salam hmm. wannan bai wannan wannan babu dalili akan haka domin itlaq zo mutlakan zo. cewa in yana yin wannan zaman na tahiyya din yana miƙar da hannunsa saboda haka mutum zai miƙar da hannunsa sabanin yadda wa'annan suke yi masabar Abu Hanifa ne cewa sai mutum ya zo cewa ashhadu an la ilaha illa sannan zai miƙa hannun nasa yana gamawa kuma ya sunkuyi da hannu ba a sunkuyi da hannun waɗansu kuma kafin su sallama sai su saki hannun gaba ki da saki hannuwa a wani haka wato an gama ai masu bugawa yan shi'a ne wannan yan shi'a ne duk wanda yana bugawa dan shi'a ne wannan ma'anar wannan bugawar cewa mala'ika jibril yayi ha'inci shine ma'anar bugawar da suke bugawa nan haka mala'ika jibril yayi ha'inci filin yan shi'a ne sau biyu suke bugawa khanal aminu khanal amin haka suke cewa wa yayi ha'inci da ya kai annabci wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kai masa sayyidina Ali ba qatalahumullah hmm? masu zama al-iqa'a zai zo mana bayani zai zo bayani insha Allah na'am to idan ka sanya hannunka haka ina cewa wai sama da ƙasa ne ko ku gefe da gefe eh eh wannan a daina bin kwakwaf ha yana motsa ta ka motsa ta biyan da ka motsa ta sama da ƙasa gefe da gabas da yamma kudu da arewa ka motsa ta haka aka ce na'am قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر وصلى الى جنبه رجل فلما جلس الرجل في اربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله حاب ذلك عليه فقال الرجل فانك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فاني اشتكي وحدثني عن مالك مالك يروي وانا حديثا عن عبد الله بن دينار دقى عبد الله بن دينار المكي أنه سمع عبد الله بن عمر يا جاء عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل ونمت يأي صلى أجيفنسا فلما جلس الرجل يعني عندما نمت من يزونا في أربعين ركعته تربع سيهردي التربع تربع يهربي وصنى رجليه يلنقش كفافنسا ma'anar wannan ya nuna kaga cewa kenan duk kafa biyun ya lankwasa shine haɗe da muke ka lankwashe kafa ka zauna a ƙasa ya zama to baka zauna a kan kafafunka ba wannan shine ɗaya shine ma'ana ta farko ta tarabbu ma'ana ta biyu shine at-tawarruk din wato ka sun ka sun wato ka nade kafar ka ta hagu ka zauna a ƙasa ba ka zauna a kanta ba ka fito da ita ta ka fito da ita ta gefen dama shine tawarruk amma ah, wannan sun fassara tawarruk ga wannan ma'ana shine tarabbu din amma al zahir kaga da yace wa sanari jilai ya nade kafafunsa guda biyu ma'ana bai zauna akan su ba ya zauna akan wato duwawunsa kenan kamar dai harbe dai da muka sani eh zaman cinto to to wai harbe ba san mahadan harbe bane dan ce zaman cinto eh zaman sarakuna zaman raƙuma a ba zaman raƙuma bane ba zaman raquna bane ga harɗe na malam isa ya yi harɗe duk wanda bai san harɗe ba ya zo da gani da malam isa ya zauna an fahimta an fahimta harɗe ya yi ko ta lalle yanzu wato wato hausa ta so matafiya ke nan man sarrafa abdullah da abdullah ya gama sallah aba zalika alaihi sai ya aibata wannan aiki ga wannan mutumin فقال الرجل سي rajul sai mutumin yace ذلك innaka taf'alu dhalika to كما kai ma kana فقال عبد الله بن عمر عبد الله بن abdullahi يتي umar shi abdullahi ibn umar yace inni ashfa inni ashtaki ba ni da lafiya don abdullahi ibn umar lokacin yakin haibar an ji masa ciwo a kafafunsa da hannayensa yahudawa sun ji masa ciwo a hannayensa da kafafunsa mummunan ciwo da ya cewar iya zama akan kafafunsa sai ya sai ya rinka harbe a wajen sallah saboda haka kaga yana yana da uzuri kenan in mutum yana da uzuri zai iya barin wata sunna daga cikin sunnonin sallah amma an ba shi da uzuri bai kamata ya bar sunna daga cikin sunnonin sallah ba sai dai in ya bari wannan ba wai ya bata sa bane sai dai ya rasa lada na'am قال حدثني عن مالك عن سرقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور رجليه على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذكر ذلك له ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي وعن مالك عن صدقة بن يسار دقى صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم دقى مغيرة بن حكيم الصنعاني شما وانا تابعيني ثقة أنه رأى عبد الله بن عمر يقى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه yana ɗagowa daga sujada ta biyu ta sallah ya zauna a kan wato bayan kafafunsa shine wato zaman raƙumi ɗin kenan kamar zaman da abin da alhaji magaji mutum ya zauna a kan wato ga gwiwoyin hannunka sai ka zauna ga gwiwoyin kafa ga sama wato digadiganka ka zauna a kan digadigi ka zauna a kan digadiganka guda biyu hmm? ka kafe su wannan shine ake ce ma al to ya kasance yana yin wannan falamman ya yayin da ya yi sallama daga sallah zakara lahu zalik mughira bin hakim sai ya ambata masa wannan yace ga irin zaman da kake fa qala innaha laysat sunnatu innaha laysat sunnatu sala ba sunnar sallah bace da ga ina yin haka wannan ba sunnar sallah bace wa inna ma af'alu hadha min ajli anni ashtaki abin da yasa nake yin haka saboda dalili na shine cewa ni ba ni da lafiya wato ba zai iya zama akan kafar ba amma haka zai iya yi domin zai zama to bai riga ya dauki nauyin jikin nasa kafafun ba su riga sun dauki ba su dauki nauyin jikin nasa gabaki daya ba kuma da yake dan zama ne dan kankani hmm? wannan iqadin din an yi sabani an ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas shi kuma yace wannan sunna ce cewa mutum ya in ya dago daga sujada ta biyu in ya dago daga sujada farko hmm, tsakanin sujada guda biyu ya zauna akan wato dunduniyarsa wannan sunna ce hmm? shi yasa imam ahmad da aka tambaye shi ce in mutum yayi ba laifi in mutum yayi ba zan aibata shi ba in ma bai yi ba ba zan aibata shi ba yace domin an ruwaito al-abadiyatul arba'a suna yi al-abadiyatul arba'a suna abdullahi ibn abbas da abdullahi ibn umar da abdullahi ibn zubair da abdullahi ibn amr ibn al-as an ruwaito duk suna yi saboda haka kuma gashi ma ballantana ma har ɗaya daga cikin su yace sunna ce amma dan yace ba sunna ce hmm. dan haka ne ma shi imam ahmad da ce sunna ba ke yake wanda dai yayi ba zan aibata shi ba wanda kuma bai yi ba ba zan aibata shi ba bal wanda bai yi ba wannan shine asl domin yana kan hadisai da suka domin hadisan da suka zo na bayanin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu mafiya yawa ba su bayyana wannan ba kamar hadisin Aisha da Wa'il ibn Hujr da hadisin kuma Abu Humaid As-Sa'idi amma idan mutum yayi babu aibi a kansa kuma kamar ah, in kun karanta sifatu salatu wa'annan duk waɗannan sifofi da hayoyi sun zo a cikin bayanin Sheikh Nasir Allah ya ji kansa na'am qala hadathani an Malik an abdurrahman ibn al-Qasim an Abdullah ibn Abdullah ibn Umar أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنسب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن ابن القاسم دقى عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عبد الله بن عمر دقى عبد الله بن عبد الله بن عمر mutum ya sama mutum ya sama ɗansa sunansa babu laifi abdullahi ibn abdullahi annahu akhbarahu ya bashi labari annahu kana yara abdullahi ibn umar ya kasance yana عبد الله dan عمر ya tarabba'u fi yana yin haɗe a cikin sallah idan jalasa in ya zauna fa fa'altuhu ni ma sai nayi inji abdullahi wa ana yawma idin hadithu sin lokacin nan ni kuma ina da wato ina da kuruciyar shekaru ba da yawan shekaru ina wato ina cikin samartaka ta fa abdullah sai abdullahi ya hana ni wa qal yace inna ma sunnatu inna ma sunnatu sala an tansiba rijlaka al-yumna wa tathniya rijlaka al-yusra sunnar sallah shine ka kafa kafarka ta hagu a ta dama ka lankwasa ka lankwashe kafarka ta hagu wato ka zauna kenan um, a kanta ko a ƙasa لم يبين ما يصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك وقد بينه في رواية القاسم اللاحقة أنه جلس على وركه الأيسر لا فوقها يذون هكذا با أكنت با أنا بي بيان با أما رواية ذات زونان قبا يا بيان شوى قاشي ذاك ذون هكذا to wannan shine hujjar Imam Malik cewa zaman sallah gabaki ɗaya tawarruk ne tunda Abdullahi ibn Umar ya ce inna masu sunnatu sallah in sahabi ya ce maka sunna sunnar abu to ma'ana sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan kamar wato musnadi ne marfu ne ya yace inna ma sunnatu sallah sunan sallah to kaga ya wannan shine wanda ake cewa ma al mawqufu lafzan al marfu'u hukman masu yin mustala lafazin sa mawquf ne amma kuma hukuncin sa marfu ne wannan misali ne to da wannan imam malik ya kafa hujja fa qultu lahu yace sai abdullahi yace masa innaka tafa innaka taf'alu zalika to ai kai kana yin haka fa qala inna rijlayya la tahmilani kafafuna ba za su iya dauka na ba kafa kuma ba za su iya ɗauka ba saboda haka ba zai yiwu ba ya zaman kan cewa na yi wannan zaman hmm? na yi wannan zaman na a amma kuma wannan zahiri ne akan cewa yana zama akan kafa kama za mu ji hadisi na biyu na kasu na'am قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب wa اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك وعن مالك أن يحيى بن سعيد إمام مالك يروي لك يحيى بن سعيد الأنصاري أن القاسم بن محمد شوى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أراهم الجلوس في التشهد يا نونا موسى زمع نتهيا زمن تهيا ككلا فنصب رجله اليمنى يكف كفست تداما wa sana rijlahu al-yusra ya shimfu ya tankwasa ya tankwashe kafarsa ta hagu wa jalasa ala warikihi al-aysar ya zauna akan cinyarsa wato akan kwibin duwawunsa na hagu walam yajlis ala qadamihi bai zauna akan kafar ba amma wannan wani zama ne na tashahhud ثم قال سنن يتي أراني هذا عبد الله بن عبد عبد الله بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الله بن عمر شي ينونا من wannan wa haddathani anna abahu kana yaf'alu dhalika ya bani bayanin cewa babansa haka yake saboda haka az-zahir hadithan abdullahi ibn umar yayi muwafaƙa da hadithan abu humayd as-sa'idi tunda wancan riwayar ya ce as-sunna an tansiba rijlaka al-yumna wa tafni rijlaka yusra ya ce ka kafa kafarka ta dama ka tankwashe kafarka ta hagu bai faɗi ko zaka zauna ko ba ka zauna ba amma a ƙashin da yace inna rijlayya inna ya la tahmilani kafafuna ba sa iya ɗauka na ya nuna kan cewa akan me yake zama akan kafafun saboda ba za su iya ɗaukansa ba shi yasa sai yake yin harbe domin da za su iya ɗaukansa akan su zai zauna hmm? kuma wannan hadithin ya bayyana cewa yayin da baya zama akan kafar yake tawarruki yake zama a gefen akwibinsa na dama wajen zaman tashahudi ne wanda ke shine hadisi shine abin da yazo a hadisin Abu Humayd As-Sa'idi hmm? saboda haka az-zahir wannan hadisin hujja ne ga malaman mazhabar Shafi'iyya da malaman mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal sabanin abinda Imam abinda mazhabar Malikiya ta tafi akai wallahu ta'ala a'lam to za mu tsaya a nan wajen sai Allah ya kai mu bayan azumi sannan mu ci gaba da karatunmu na muwatsa Allah ya kai mu cikin azumi kamar yadda muka saba insha Allah za mu yi tafsiri a wannan masallaci bayan sallar la'asar zuwa awa ɗaya kafin sallar magariba saboda larurar tafiya wannan azumin ba za mu sami yin daura ta azumi ba kamar yadda muka yi wancan shekarar muka ɗauki kwana kamar guda hudu ne ko biyar muka karanta bayanai akan hukunce-hukuncen da suka zo na azumi domin ya zamanto mun shiga cikin wannan ibada ala bayyana da bayyana musan ah, yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana za mu yi wannan ibada Allah ya ba da ikon Allah in Allah ya ba da abin nan iko Allah yadda za a yi wani shirin la Allah a samu ya zama tukan cewa an yi wannan karatu ta wata fuska amma da ake ciki za ku ji bayani insha Allah ranar juma'a mai zuwa a wajen sallar juma'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk dai ko da abin da mun kai mun ga masa gaskiya lokaci ya koyi mana wai yana tambaya ne wai in ba da in ba da wani ne yake tambaya wai in ba da meye tarihin rayuwata abinda da bazan abinda iya mancewa ba shi ma kansa ya san cewa tarihin rayuwa wai zai faɗan tarihin rayuwa to ka manta wa wadansu ba to gaskiya saboda kurewar lokaci tun daga shi da tayi kuma yanzu juma'a a magaruba nan da minti kusan 30 ne da wani abu kuma ina da akwai karatu da zan yi a masallaci a biyu ke bayan sallan magariba da bayan sallan isha da haka yi mun uzuri in Allah ya kai mun Allah ya da aka samu munasaba ko lokacin da zamu rufe karatun tafsiri in Allah ya da lokaci din sai ayi wannan bayani ko dan game da tambayoyi ma sai ayi hakuri sai Allah ya kai mun insha Allah subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik